Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da kuma dalol murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci da Najeriya da suka hada da harkokin noma. Yaya kuke gani tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci da Najeriya da suka hada da harkokin kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Diflomasiya ta duniya ta kunshi ba siyasa. Jama'a asalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata shugaba Donald Trump ya fadda Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 da zan dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Yana mai suka yarjejeniyar akan cewa mummunar yarjejeniya ce da ba za ta hana Iran kera makaman nukiliya ba da kuma jefa duniya cikin bala'i. Shugaban na Amurka ya ce zai sake sanya zafafan takunkumin tattalin arziki mafi tsanani akan Iran. Trump ya kuma ce a shirye yake ya yi aiki da ƙasashe ƙawayen nahiyar Turai don ƙulla wata sabuwar yarjejeniyar da Iran don dakatar da gwaje-gwajen makamai masu linzami da farmakin soja da Iran ɗin ke kaiwa a Siriya da Yemen da kuma wasu wuraren a gabas ta tsakiya. Ko da yake dai, Iran ta riga ta ayyana cewa ba ta muradin ƙulla wata sabuwar yarjejeniyar. shugaba trump a wani ɗan gajeren jawabi da ya yi a fadar white house ya kira yarjejeniyar da tsohon shugaban amurka barack obama ya jagoranci kullawa rababbiya mara amfani gwamnatin amurka ta ce za ta so ma ɗaukar ƙarin tsauraran matakan hukunci a kan iyayen da ke shigowa ƙasar ta ba bisa ƙa'ida ba ta kuma raba su da 'ya'yansu a ƙoƙarin da take yi na hana mutane shigowa ƙasar ba bisa ƙa'ida ba Za mu tuhumi duk wani mai fasa kwabrin yara kuma za a raba shi da yaransa kamar yadda doka ta tanada. A cewar Jeff Session babban attorney janar ɗan ƙasar jiya litinin a wani taron jami'an shari'a da aka yi a Scottsdale da ke jihar Arizona, inda ya ƙara da cewa idan ba ka son haka ta faru gari ka, to kada ka sake ka ƙetaro iyakanmu da yara. Duk wani mutum da aka samu da laifin shiga Amurka ba bisa ƙa'ida ba za a ta ƙeyarsa. zuwa wurin jami'an tabbatar da doka na amurka kai tsaye kuma a kai shi kotun tarayya daga nan kuma a kai yaransa ofishin tsugunar da 'yan gudun hijira wani bangaren ma'aikatar lafiya da harkokin jama'a wanda zai miƙa su hannun wani ɗan uwansu da ke zama a nan amurka ko kuma wasu cibiyoyi da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka kafa Sessions ya kuma sanar da aniyar ma'aikatar shari'a ta hukunta duk wani bako da ya tsallako iyaka ba bisa ka'ida ba, a maimakon a tasa ƙeyarsa zuwa ƙasarsa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A farkon makon gobe ne za a dawo birnin Washington DC a ci gaba da tattaunawa akan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin China da Amurka. sai dai masu fashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi a kan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan su ta farko wasu masana ma na ganin cewar bambancin da ke tsakanin kasashen biyu ya yi girman da babu abin da zai hana su kara wa juna yawan haraji akan kayan da suke shigowa kasashen junansu kamar yadda takaddun bukatar amurka a wannan zaman ke nunawa tawagar wakilan shugaba donald trump ba wai kawai sun buƙaci china ta kawar da giɓin kasuwancin da ke tsakanin ƙasashen biyu na ƙarin wato na kimanin dala amurka biliyan 200 daga yanzu zuwa shekarar 2020 kaɗai ba ne a'a har da buƙatar zabtar harajin kayayyaki da kuma rangwamen gwamnatin akan manyan kayayyakin kimiyya ita kuma china so take amurka ta daina tsoma baki ko nuna adawarta akan matsayin china a ƙungiyar 'yan kasuwa ta duniya kuma ta buɗe ƙofar karɓar kayayyakin kimiyyar china da kamfanonin gwamnatin amurka ke son samu ta dai majalisar dokokin ƙasar armenia ta zaɓi madugun 'yan adawa nicole pashinyan ya zama sabon firayim ministan ƙasar a zaman da aka yi yau talata ne sabon firayim ministan ya lashe zaben da aka gudanar a majalisar da goyon bayan 'yan majalisa hamsin da tara yayin da abokan takararsa suka karkare da goyon bayan 'yan majalisa biyu. Shi dai Fashiniyan shi ne ya yi jagorancin gangamin jama'a na zanga-zangar lumana da aka yi wa tsohon Firayim Minista Sash bayan da aka zarge shi da ƙoƙarin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima don kada ya sauka daga kan karaga mulki. Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu ba ku dama ku faɗi yadda kuke ganin tasirin ƙasar China harkokin kasuwanci da Najeriya da suka hada da harkokin noma. Bari mu yi shimfiɗa da abin da ƙwararru ke cewa kan yarjejeniyar harkokin noma da gwamnatocin Amurka da Najeriya suka cimma a ganawar shugaba Donald Trump da ya yi da takwaransa na Najeriya Muhammadu Buhari. Ga bayanin Dr. Lawal Habib Yaya, masanin tattalin arziki a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. diflomasiya ta duniya ta kunshi ba siyasa kawai ba wato manhaja ta tattalin arzikin ƙasa kowace ƙasa da kaga tana kulla hanyar diflomasiya da akwai yarjejeniya ta cinikayya da haɓaka arziki kuma kowa yana iya ƙoƙarin sa ya yi wa yarjejeniya da za ta amfanar da shi ne ya danganta ga shi kuma ɗaya wani abokin yarjejeniyar ya ga shi kuma ta inda zai mori wannan yarjejeniya shi ma ta amfani shi idan ka duba wannan yarjejeniya shi shugaban ƙasar america donald trump yana samun matsala da china saboda shigar da ayyukan gona wato kaman su alkama da shinkafa da kayayyakin aikin gona zuwa ƙasar china wanda yanzu china take neman inda ya fi sauki ta kula yarjejeniya da su musamman shigo ta afirka da sauran ƙasashe masu tasowa a america saboda tattalin arzikinta yana da karfi kuma kudinta yana da karfi kayayyakinta suna da tsada a duniya saboda karfin dala ita idan ta rasa kasuwa ta wato cinikayya ta ayyukan gona wato za ta samu matsala ɗaya daga cikin abubuwan da take da shi shi kai harkar gona da kuma harkar tsaro wato kayayyakin kare ƙasa na makamai saboda haka a wannan yarjejeniya ita amerika abin da take so in za ta rasa china ya zamana ta samu kasashe kamar najeriya da brazil ba don wani abu ba brazil kasa ce mai girma a nahiyarta najeriya kuma a nahiyarta ta afirka kasa ce mai girma mai karfin tattalin arzikin kasa mai mutane da yawa shi ko dama ana cewa a yawan mutane shine kasuwa saboda haka bukatar america shine idan ta kulle yarjejeniya ta cinikayyar kayan amfanin gona wato abin zai zama na cewa daga najeriya har kasashen kusa da najeriya kamar yadda aka sani ana shigo da yadiddika da sauran kayayyaki daga cana da shinkafa daga kasashe daban-daban misali a lokacin da yake shigowa da su za ka ga idan aka kawo su tun daga kano har cikin kasashen su Niger su kamaru da chadi duk suna amfana daga najeriya to idan najeriya ci shigo da kaya daga wata ƙasa ba wai a najeriya kawai yake tsaya ba yana zaga mafi yawan ƙasashen afirka ta yamma suna amfana da shi saboda haka sai Amerika take ganin cewa ai idan ta rasa china babban abin da za ta ta shigo afirka da kuma brazil za ta maye wannan kasuwa to amma ita kuma najeriya me take da bukata najeriya kukan da take yi wa duniya babba shine rashin tsaro da kuma samun cikakkun makaman da za ta yi tsaro da kuma koyar da ma'aikatanta yadda ake tsauran ƙasa saboda haka amerika sun ce za ta ba da wannan ita kuma najeriya ta sassauta ta iya yi waye allah kayayyakin gonan za a siyo su don a ita amerika duk a inda take tana taimakawa manomanta 'yan ƙasarta domin tattalin arzikinsu ya baka a shekarun baya da suka wuce ya kai amerika tana kafa farashi na yadda farashin shinkafa da sauran abubuwan gona ba sa rugujewa a ƙasa Amurka, saboda kar manomi ya shiga haƙula shekara mai zuwa ya ƙi yin noma kuma tattalin arzikinsa da na ƙasa ya yi ƙasa saboda haka gwamnati za ta siye ragowar abin da ya saura a kasuwa ta zo ta yi harkar diplomasiya da shi wajen rarraba kasashe masu rauni da inda aka yi yakunkuna da sauransu har ta kai idan abin ya yi rara za ta zuba a teku domin dai ta tabbatar da cewa farashin kayayyakin gonar ƙasar ta bai yi ƙasa yadda manominta zai wahala kuma ƙasar ta jiga ta ba Mm. to idan aka a tunanin america irin wannan shine ta shigo da irin waɗannan cika waɗanda manomanta suke da ya fi ƙarfin cin ƙasarta zuwa najeriya najeriya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa najeriya uwa ɗaya Dr. Lawal Habib ya haya masani tattalin arziki a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwarito batun da za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan yau. Shin yaya kuke ganin tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci da Najeriya da suka hada da harkokin noma? Kafin ku kintsa ku bayyana ra'ayoyin naku, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da Hausa da Yarba da a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina ina Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. kaɗa yayi mu bar gamilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Mu haɗa yayi, mu bar gamilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa uba Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ya kuke ganin tasirin harkokin kasuwanci da cana ke yi a kasashenmu musamman a najeriya in za a kwatanta da kuma yadda ya jibinci harkokin noma mai yanzu kai tsaye muna da wani ayobe wake bisa layi kina tare da ya lawal ya lawal barka da warhaka a garamar hukumar Jakusko daga jihar Yobe. Ya kake ganin tasirin eh, tsarin harkokin kasuwancin China a Najeriya? To, a tsari dai na kasuwancin China a Najeriya wani abu ne wanda idan muka duba shi akwai ci gaba a ciki. Alo? Ina jin kamalan ya to layin naka ya tsinke to bari mu tafi katsina wake bisa layi a katsina. Wake bisa laya Katsina. To shi ma ina gani yana samun matsalar layi kuna tare da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar yau so muke muje ji ra'ayoyinku kan tasirin ƙasar China harkokin kasuwanci a Najeriya musamman in aka hada da harkokin noma to wake bisa layi. Wake bisa layi. A Kaduna wake bisa layi? Hello? Eh, ina ji wake bisa layi? Kina magana da Malam Nagani daga Azare. To, eh, eh, Malam Nagani? Eh, daga Azare ba. To, to, Malam Nagani daga Azare. Kai ko ya kake ganin batun? yanzu nan na tsinkayi abu na ɗin masa a eh, so muke mu ji ya kake ganin tasirin kasar China harkokin kasuwanci a Najeriya? A yana tasiri sosai sosai wallahi. Eh, to yi mana bayani. Yana da tasiri domin ce na sun riga da sun mallaki duniya. Mm. Eh, ta wurin hidimomin kasuwancin su haka na siya da siyarwa. To akwai waɗanda kuma eh, malam na gane suke ganin cewa kamar suna neman su dankwafe 'yan kasuwa na cikin gida alal misali akwai waɗanda suke cewa har hula kube ma yanzu idan ka je kasuwanni fitattun kasuwanni za ka samu daga China suke zuwa ake kawo su. Eh kwarai to wannan ba za a ce ba haka ba ne don akwai laifin su ainihin gwamnatocinmu da suka gabata da kuma laifin sukan 'yan kasuwanninmu da suka bar masana'antunmu suka durkushe. Eh. To malam ina gani. Yawa eh, to mun gode to bari mu nufi daura. Wake bisa laya daura. Daura layin naka ya tsinke. Yau da yana gani e, masu saurari ana samun matsalar layi, wake bisa layi. Abdullahi ko daga garin Katsina ne. To daga Katsina sai ka dan nisanci rediyon ka dan yana dawo mana. Gaskiya ne. Yawa to Malam Abdullahi kai ko ya, ya kake ganin batun? Wannan batu insha Allah wannan kasuwanci da za su shiga Najeriya da China akwai ci gaba sosai. Ko a Katsina ya kuke eh, eh, kamar eh, ta wanda fanni kuke ganin ci gaban wannan eh, harkokin kasuwancin kayayyakin da suke kawo gaskiya kayayyaki ne masu sauki masu inganci bakin gwalgwado eh to sai kuma waɗansu kai kace malam abdullahi da inganci waɗansu kuma suna cewa shi yasa ma ake waɗansu kayan da ba su da inganci akan kira su yan china saboda waɗansu daga an zuba a ruwa sai su zage to to kasuwancin haka yake yanzu to sun da kayan musamman kayan electronic din su gaskiya bai da inganci kamar yadda na Najeriya ke kuma na wasu kasashe. Mm. To, to Malam Abdullahi eh, mun gode kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC har yanzu muna Katsina wake bisa laya Katsina. Baban gida Abubakar daga nan ba tsari. Yawa to Malam Baban gida kai koya kake ganin batun? Ai da nake ganin batun da China bata zo ba mm. nan nan kasar da da da abin daura sai ga gari na Najeriya. Eh, me ya kawo haka to? Saboda a China. Eh. Lokacin da ana zuwa Ingila ana sayowa da Ingila hmm. da Amerika wallahi kaya baya sauwa ga talaka. To amma kuma a lokutan baya ai akwai eh, su masana'antu kamar yadda muke bayani ɗazu kamar su hulunan kube nan su yan shaddan nan da ake ake saidawa a kantin kwari da yan atamfofi na cikin gida da ake da masana'antu da suke buga su a nan gida Najeriya yanzu kusan sai ka ce an kashe su sabili da kasuwannin China nan yan kasuwa na China da suka mamaye wuri. To babar Amil idan ba idan da ba China wannan kamfanin nukan su suka ce su Najeriya mun muka ci kamfanin kanmu da ba wuta ba ruwa a kamfanin kanmu. Hmm. Hmm. Ba ruwa ba wuta a kamfanin kanmu. Saboda aka yi za a yi ma tana ai mu rama ce tana ta shigo Najeriya. Wallahi. To malam baban gida mun gode to bari mu akwai wanda yake jira a bisa layi a Kaduna ba ke bisa layi a Kaduna. To a alheri da fatan ki wani cikin alheri. Ina fatan ka saurari bayanin baban gida nan muke so mu dora kamar rika komawa baya. Eh na saurara ajiyale. Ya wato kai ya kake ganin wannan batun ya ambaci cewa ba wuta ba ruwa ba wuta sun masana'antun Najeriya sun mutu sabili da haka in ba dan China sun zo zuwan China nan alheri ne in ba dan su ba ma kaya sai su gagari talaka to kai ya kake ganin eh, alheri ne ko rashin kashe kashe bambanci da nashi ba eh to kashe duba cewa su su 'yan mu na kasan da masu mu eh. sun kwashe kuɗaɗen sun je sun ɓoye a kasashen waje babu kamfanoni babu komai kin ga kamar china mu muna bukata ma ce america da kanta ta zo duk masaku mata kakkafa da sauransu duk kasashen da suka ci gaba alheri ne mu a wajajen mutum da su dukiyar masu kuɗin yanzu masu mai kuɗin arewa sai shiga kamfanonin shi da ke kudancin kasar nan ko afirka dan arewa ne shi ne mai kudin afirka to sai ka kamfanoni a kano ko to kai wata wata magana da ta bambanta da abin da malam gida ya faɗa da kai ka faɗa shine a su zo su kafa masana'antu amma ba su kawo kayayyakin da aka riga aka sarrafa su zo su cika kasuwa da su ba a'a ba haka muke so ba su zo su kafa masana'antu kawai shine su ba yan kasa ma'aikata in ga za su samu aiki a dinga siyan audugan mu da sauransu ma'adanan mu ana sarrafa shi a kasan shine ne wato ma da lamun gode to akwai wanda ke jira ma bisa layi wake bisa layi wake bisa layi a wato kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc abinda muke so mu ji ra'ayoyinku akwai yau ga waɗanda ba su suke kama mu yanzu shine ya kuke ganin tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci a Najeriya da suka hada da harkokin noma. To wani na jira a bisa layi a Imo, wake bisa layi daga jihar Imo. Eh, Yusuf Abdullahi. Malam Yusuf, ya kake ganin batun? eh gaskiya batun nan ya yi daidai saboda zahirin gaskiya da muna shan wahalar tsadar kaya kamar mu da da yake ni ba Kano ne gaskiya tsaka ya tsada amma yanzu ko kin kantin kwari kaya yayi sauki irin kamar da kamar da wannan hello eh, ina jin ka a layin naka ya tsinke wake bisa layi To madalla kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu dai kamar yadda muka bayyana mun gode da ra'ayoyinku bisa ga dukkan alamu ba za mu sake iyakacin lokacin da muke da shi kenan a wannan jikon sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan damar yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda a teburin wasannin ƙwallon ƙafa na ligwan 1 Ertel ta ƙasar haka kai mako goma sha tara ana fafatawa wasannin da suka wakana karshen makon da ya gabata salis sporting club ta sha kashi banza da biyu a hannu a esoni deb sai union sportive de la gendarmerie nationale wadda ta ga abin mamaki a hannu hannun as nishelek da ta darka keta uku da daya daya banza ne as guard national ta lalabe olympic football club sai racing football club ta yamai wadda ta a as fan da cibiyu da nema a kokana football club ta arlit agadas da espoir ta zandar an yi banza da banza sai gs tawa da urana aka yi banza da banza yayin da as police ta shamaci jangorzo football club ta maradi ɗaya da nema amtant football club ta kwashi ayatta a hannu AS Duwan da ta narke ta da cibiyar da daya. A teburin League One Airtel na jamhuriyar Nijar AS Sonidep ke kan gaba bayan makonni goma sha tara ana dabsawa da maki 48 ta biyu AS Fan tana da maki 39 sai AS Guard National ta uku da maki 37 a Kukana Football Club tana da maki talatin da 31 a matsayin ta hudu sai ta biyar salisportin Sporting Club ta bambar mai da maki talatin. ta goma sha hudu olympic football club ta mai da maki goma sha takwas sai ta goma sha biyar jean gurzo football club ta mara da maki goma sha biyu yayin da ta football club ta doso take kutal da maki goma sha daya haka zalika an ci gaba da dabsa a wasannin champions league na nahiyar afirka inda as togo power ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun oriya ta kasar guinea conakry sai primero agosto da ta yi ɗaya da ɗaya da etoile du sahel sai sundowns ta afirka afirka ta kudu da widad ta casablanca a kai ɗaya da ɗaya ka cca ta sha kashi banza da ɗaya a hannun Ta'us chip el ali da esperance ta tunisia aka yi banza da banza Molodia football club ta alje aljidad aka yi ɗaya da ɗaya. Dan wasan nan na ƙasar Faransa Samuel Umtiti wanda ke buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Barcelona ta ƙasar Spain ya ji ciwo a gwiwarsa ta hagun abinda bisa ga dukkan alamu ba zai ba ɗan wasar damar fafatawa ba a wasan da zai haɗa FC Barcelona da Villarreal Football Club a ranar gobe Laraba a wasan cikon gurbin ranakun 34 na teburin wasannin ƙwallon ƙafa na La Liga na ƙasar Spain. duk da yake masu kula da sha'anin lafiyar 'yan wasan 'yan kwallon fc barcelona sun yi bayanin cewa tana yiwuwa ya buga wasan da zaran raɗin da yake ji ya sanyaya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da yake sanar da fitar kungiyar ISIS daga Mosul, birni mafi girma a lardin Ninewa a watan Yuli na shekarar 2017, Firaministan Iraq Haidar al-Abadi ya ce gaggawar mai da yara makaranta shine babban abin da gwamnatin Iraki ta fi baiwa matukar fifiko. Amma yiwuwar hakan ya zama babban kalubale mai wahala saboda dabarun kungiyar isis ba jama'ar gari da sojoji kaɗai suke mabarna ba har da dakilewar dawowar tattalin arzikin garuruwan da suka riƙe. saboda haka yayin da mayakan isis suke ficewa daga gari zuwa gari sun rika ficewa suna barin wurare da ma'adanai bamabamai, nakiyoyi da sauran abubuwa masu fashewa masu hatsari wannan abin da ya faru kenan a lardin ninewa bayan da aka yanto shi fadin yankin shakarai ke da ma'adanai masu fashewa makamai da sauran abubuwan fashewa na yaƙi Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hanyar haɗin gwiwa da ƙawarta cibiyar Janus Global Operations ta ɗauki babban matakin ganin sun gano sun kuma cire waɗannan ma'adanai masu haɗari a wajajen da ke da tasiri da suka haɗa da ma'aikatan samar da kiwon lafiya, ruwan sha tsabtatacce, lantarki, sufuri da ilimi. Maido da yara makaranta zai taimaka wajen daƙile canza tunanin da ƙungiyar ISIS suke yi wa matasa, ya ƙarfafa ma manya sasanta al'amura da kuma taimaka musu don komawa rayuwarsu kamar da. A cikin watan Agusta shekarar 2017, mayakan ƙasar Iraki sun ƙwato birnin Tal Afar na lardar Niniwa daga hannun mayakan 'yan tawaye. A watan Nuwamba, wata tawagar Janus ta soma aikin ƙiyasta abubuwan da ya kamata a yi. dangane makarantar firamaren Alshub Habiya ta dawo tana aiki kamar da a ƙasa da sati biyu Janus ta kau da bama-baman kai hari kan tankunan yaƙi da ƙananan makamai da ma'adanai masu fashewa daga gine-gine suka kuma miƙa ta ga shugaban makarantar Janus sun kuma kau da naki wanda ke zagaye da makarantar gaba da sakandare ta kisli sesi wadda ita kaɗai ce babban makarantar 'yan mata sakamakon haka ɗalibai 1,650 sun koma makarantunsu cikin kwanciyar hankali don ci gaba da karatunsu janis sun ci gaba da kau da ma'adanai masu haɗari daga makarantar firamare ta yara maza ta tawara a yammacin musul da firamarin aljabal ta maza da mata a boshani da wasu da yawa kudaden da kasar amurka ke bayarwa don wannan aikin kaude-kaude ina taka muhimmiyar rawa don ganin makarantu sun fita daga cikin halin zaman ɗarɗar da suke ciki a sanadin ma'adanai masu fashewa da aka girke zagaye da su wanda kuma kawar da su zai samar wa yara yanayin da za su yi karatunsu yayin da iyayensu suke sake gina mahallansu. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida Safinatu da wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A yau Talata shugaba Donald Trump ya fidda Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 da zammar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran yana mai sukar yarjejeniyar akan cewa mummunar yarjejeniya ce da ba za ta hana iran kera makaman nukiliya ba da kuma jefa duniya cikin bala'i gwamnatin amurka ta ce za ta so ɗaukar ƙarin tsauraran matakan hukunci a kan iyayen da ke shigowa ƙasar ta ba bisa ƙa'ida ba ta kuma raba su da 'ya'yansu a ƙoƙarin da take yi na hana mutane shigowa ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Za mu tuhumi duk wani mai fasa kwabrin yara kuma za a raba shi da yaransa kamar yadda doka ta tanada. A cewar Jeff Session, babban attorney janar ɗan ƙasar jiya Litinin a wani taron jami'an shari'a da aka yi a Scottsdale da ke jihar Arizona, inda ya ƙara da cewa idan ba ka son hakan ta faru gare ka, to kada ka sake ka ƙetaro iyakanmu da yara. A farkon makon gobe ne za a dawo birnin Washington DC a ci gaba da tattaunawa akan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin China da Amurka. sai dai masu fashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi a kan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan haduwarsu ta farko. To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga gwamnati da illahirin al'ummar jihar Kano domin rasuwar shugaban ɗarikar Tijjaniya a Najeriya Khalifa Isiyaku Rabi'u wanda ya rasu a wani asibiti da ke birnin London yau inda yake jinya. yana da shekaru 90 a duniya allah ya ji kansa da rahama mu kuma kyautata namu karshe a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri